صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Lahadi da ni sunu sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su wunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin Johal Musulunci ya bayyana cewa wajibi ne al'ummar Yahudawan sahayoniya su fahimci irin ƙarfin da al'ummar Iran suke da shi. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya bayyana cewa babu makawa jamhuriyar musulunci ta iran za ta mayar da martani ga zaluncin yahudawan sahayoniya an kashe 'yan sahayoniya shida a wani farmaki da aka kai kusa da hedikwatan hukumar leƙen asirin yahudawa ta mossad da ke birnin Tal aviv yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci ya bayyana cewa wajibi ne al'ummar yahudawan sahiyoniya su fahimci irin karfin da al'ummar iran suke da shi jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya yi tsokaci kan muhimmancin tsaro da dukkanin al'amuran al'umma da kuma ɓangarori daban-daban na rayuwar jama'a yana mai jaddada cewa iran mai karfi ce da ita kaɗai za ta iya samar da tsaro da kuma tabbatar da shi gami da samar da ci gaba ga al'umma yadda ya dace don haka dole ne ƙarfin iran ya ƙaru kowace rana a dukkanin fannonin tattalin arziki kimiyya siyasa tsaro da gudanarwa a lokacin da ya karbi bakoncin iyalan shahidai da suka sadaukar da rayuwarsu wajen kare tsaron ƙasa a yau lahadi wato a yau lahadi imam Khamenei a cikin jawabinsa ya yi ishara da mummunan yunkurin da yahudawan sahiniya suka yi a daren juma'a wayewar garin asabar inda ya ce sun wuce gona da iri kan abin da ya faru da wasu akan wasu wurare amma harin bai yi haifar da hasara mai girma da muhimmanci ba sannan kuskure ne mai girma jagoran ya jaddada wajabcin daƙile kurakuran da yahudawan sahayuniya suke son yi kan iran ya kuma ƙara da cewa waɗannan mutane ba su san irin ƙarfin da al'ummar iran suke da shi ba kuma ba za su sani ba don haka akwai buƙatar koya musu darasi a fagen rayuwa ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa kasancewar amurka tare da 'yan sahayuniya wajen haifar da tashin hankali a yankin gabas ta tsakiya ya bayyana a sarari ministan harkokin wajen kasar iran said abbas arakci ya bayyana cewa amurkawa sun ba wa sojojin saman gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila damar amfani da sansanonin sojinsu na sama da kayayyakin kariya da suka yi aiki musu da ake ɗaukan hakan a matsayin nau'in na shiga cikin ayyukan wuce gona da iri da suke faruwa a halin yanzu a yankin don haka ana da imanin amurka ta yi tarayya da gwamnatin yahudawan sahiyoniya a fagen kunna wutar tashe-tashen hankula da ke faruwa a yanzu karara abbas arakci ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da gidan talabijin inda ya bayyana cewa har yanzu haka suna da samun suna samun saƙonni daga ƙasashe daban-daban na duniya da kuma bayanai da dama da ake fitarwa waɗanda suka haɗa da tofin alatsi ne kan harin wuce gona da iri da yahudawan sahayuniya suke ƙaddamarwa ko suka ƙaddamar kan ƙasar iran a yankin gabas ta tsakiya da duniya baki ɗaya arakci ya kara da cewa ƙasashen japan indonesia malaysia da dukkanin ƙasashen yankin da ma wasu kasashen yammacin turai sun yi allah wadai da ayyukan ta'addancin yahudawan sahayoniya yana mai cewa matsayin tofin allatsi ne ga wannan wuce gona da iri da 'yan sahayoniya suka yi al'amari ne mai girma shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya bayyana cewa babu makawa jamhuriyar musulunci ta iran za ta mayar da martani ga zaluncin yahudawan sahayoniya. shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran bakir kalibaf ya jaddada cewa babu makawa jamhuriyar musulunci ta iran za ta mayar da martani ga wuce gona da irin yahudawan sahiyoniya yana mai cewa sashi na 51 na kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya ya baiwa iran damar kare kanta daga duk wani matakin wuce gona da iri Kalibab ya bayyana haka ne a farkon zaman taron Majalisar Shawarar Musulunci a yau Lahadi, inda ya bayyana cewa nasara da jihadin waɗanda suka sadaukar da kansu a fagen tsaron sararin samaniyar Iran da sojojin da dakarun kare juyin halin musulunci yana mai cewa Yahudawan sahiniya sun kasance abin yi wa dariya ko da yaushe a duniya. idan suka fahimci al'ummar iran ba idan suka fahimci al'ummar iran masu girma da daraja ce masu daraja ne a kowane yaƙi shugaban majalisar ya ƙara da cewa kwatanta tsakanin harin ɗaukan fansa na alkawarin gaskiya na biyu da kuma matakin soji na baya-bayan nan na yahudawan sahiyuniya shaida ne a fili kan irin karfin mayar da martani da sojojin jamhuriyar musulunci ta iran suke da shi kuma gwamnatin yahudawan sahuniya babu wata nasara da ta samu a face kisan kiyashi da kuma kashe mata da ƙananan yara marasa tsaro a gaza da labanan masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran an kashe 'yan sahayuniya shida a wani farmaki da aka kai a kusa da harkwatar hukumar leƙen asirin yahudawan sahayuniya ta mossad da ke birnin tal Abib. kafofin yada labaran yahudawan sahayuniya sun watsa rahoton cewa an kai wani hari da ya sanadiyar halakar sojojin yahudawan sahayuniya shida tare da jikata kusan hamsin ciki har da waɗanda suke cikin halin rai kwaikwai mutu kwaikwai a kusa da herkwatar hukumar leƙen asirin gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila da ke birnin tel aviv rundunar 'yan sandan gwamnatin mamaya ta tabbatar da shahadar wanda ya kai harin da aka kai a kusa da herkwatar hukumar leƙen asirin haramtacce ƙasar isra'ila ta mossad da ke mahaɗar gililot a shiyar arewacin birnin Tel Aviv kuma ta yi ikirarin cewa ɗan gwagwarmaya ne ya kai harin. Wata kafar yada labaran Isra'ila ta bayyana cewa wanda ya kai harin a Gilot shine Rami natoy daga ƙauyen Kalaswa cikin yankunan Falasɗinawa da aka mamaye. Ƙasar Sudan ta bayyana matsayinta kan harin wuce gona da irin da Yahudawan sahiyoniya suka kai kan ƙasar Iran. Gwamnatin Sudan ta yi Allah wadai da harin wuce gona da irin da Yahudawan sahiyoniya suka kai kan ƙasar Iran. Tana bayyana harin a matsayin cin zarafi a fili ga 'yanci da jagorancin ƙasar Iran. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sudan ta fitar ta bayyana cewa. ma'aikatar harkokin wajen sudan tana adawa da matakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka kan jamhuriyar musulunci ta iran kuma yana matsayin keta hurumin ƙasar iran ce da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya kuma babbar barazana ce ga zaman lafiya na ƙasa da ƙasa da kwanciyar hankalin duniya. har ila yau ma'aikatar ta yi Allah wadai da ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen Labanan da Siriya da kuma ci gaba da cin zarafi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi kan al'ummar falastinu ƙarshen labarun duniya kenan. To da bayan da kuka saurari labarun duniya yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru bayan sa sai shirin ko kun sanya biyo baya daga nan sai shirin duniyar mu a yau da ƙarshe sai shirin don masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan martanin da jamhuriyar musulunci ta Iran ta fitar dangane da hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta kaddamar kan kasarta a ranar Juma'a da daddare wayewar garin Asabar cewa tana da 'yancin kare kanta daga ayyukan ta'addancin Yahudawan Sahiyoniya tare da mayar da martani mai gauni kan haramtacciyar kasar ta Isra'ila da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar da sanarwa game da matakin wuce gona da iri na yahudawan sahayoniya kan kasarta a ranar juma'a da daddare wayewar garin asabar a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta fitar ta yi kakkausar suka ga matakin wuce gona da iri da yahudawan sahayoniya suka ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan wasu wuraren soji a ƙasar iran tare da la'akari da wani fannin wuce gona da iri a matsayin keta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya musamman ƙa'idar hana barazana ko yin amfani da ƙarfi akan iyakokin yanki da kuma ikon ƙasa na ƙasashe sanarwar ta ƙara da cewa kamar yadda hukumomi suka sha nanatawa a jamhuriyar musulunci ta iran cewa iran ta yi imani da cewa bisa la'akari da haƙƙin da take da shi na kare haƙƙoƙinta kuma kamar yadda yake a cikin doka ta 51 ta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya tana da haƙƙi kuma wajibi ne ta kare kanta daga ayyukan ta'addanci na waje don haka jamhuriyar musulunci ta iran tana jaddada cewa bisa dogaro da dukkanin ƙarfin kayan aiki da ƙarfafa zukatan al'ummarta wajen kare tsaronta da muhimmancin manufofinta tare da sanin nauyin da ke kanta da tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin tana mai tabbatar da haƙƙin ɗaiɗaiku da na gamayya na duk dukkanin kasashen yankin wajen kare zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin har ila yau tana miƙa godiyarta ga dukkanin kasashen da ke son zaman lafiya a yankin da kuma wajensa waɗanda suka yi allah wadai da kuma yin tir da matakin wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar mamaya ta ƙaddamar kan iran bisa la'akari da yadda suka san mawuyacin hali da ake ciki a halin yanzu jamhuriyar musulunci ta iran ta kara da cewa ko shakka babu ci gaba da gudanar da bakar siyasar mamaya da take haƙƙi ba bisa ka'ida ba da muggan laifukan da yahudawan Sahauniya suke yi a wannan yanki musamman laifukan da suke aikatawa kan al'ummar falastinu da wuce gona da iri kan ƙasar labanan wanda ke ci gaba da samun cikakken goyon bayan soji da siyasa daga amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya su ne manyan dalilan tashin hankali da rashin tsaro a yankin a ƙarshe jamhuriyar musulunci ta iran tana tunasar da alhakin da ya rataya a wuyan dukkanin ƙasashe membobin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashen da suka rattaba hannu a yarjejeniyar hana aikata kisan kiyashi da kuma hukunta laifukan kisan kiyashi game da yarjejeniyar janeba na hudu na shekara ta tara, su hanzarta ɗaukan matakin gaggawa na gamayya don tunkarar wannan babban take haƙƙin dokokin ƙasa da ƙasa ƙasa da yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya da kuma yarjejeniyar hana kisan ƙare dangi da dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa wanda a lokaci guda ke zama babban cin zarafi ga zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa tana mai jaddada wajabcin ɗaukan matakan gaggawa daga ƙasashen duniya domin daƙile kisan kiyashi da yaƙi da kuma cin zarafi akan gaza da labanan da kuma daƙile ɗabi'ar kunna wutar yaƙi na yahudawan sahayoniya a gefe guda kuma wani tsohon dan majalisar dokokin kasar iran ya jaddada cewa harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai kan iran ko kaɗan bai jefa al'ummar iran cikin tsoro ba musamman al'ummar gari kuma iraniyawa sun hauka rufin gidajensu domin ganin irin martanin da jami'an tsaron kasarsu za su mayar kan makamai masu linzami da haramtacciyar kasar isra'ila ta harbo kan kasarsu Muhammad Riza Birtaj Addin ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta al'alam inda ya ce sojojin tsaron sararin samaniyar kasar Iran sun yi nasarar kakkaɓo makamai masu linzamin haramtacciyar kasar Isra'ila kuma wasu makaman ma an kakkaɓo su ne kafin su shiga sararin samaniyar birnin Tehran fadar mulkin kasar sakamakon haka rayuwa a birnin ya gudana yadda aka saba babu firgita mirtaj ya bayyana cewa nutsuwa da al'ummar al'ummar birnin suke ciki duk da tsananin sanyi da ake yi sun fito kan rufin gidajensu a lokacin da haramtacce kasar isra'ila take kai har-haren da irin yadda jami'an tsaron kasarsu suke kakkaɓo makamai masu linzamin yana mai jaddada cewa mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila sun jefa al'ummar su cikin hatsari da wannan mummunan hari da suka kai kan iran saboda jamhuriyar musulunci ta iran ta lashe takwabin mayar da martani mai gauni kan duk wani harin da aka kai kan ƙasarta a cewar jami'in hudda da jama'a na ma'aikatar tsaron sararin samaniyar lardin tehran sa'o'i kaɗan bayan ƙalubalantar makamai masu linzamin yahudawan sahayoniya jami'an tsaron sararin samaniyar ƙasar iran iran sun sake kakkaɓo wasu hare-hare da suka tunkari birnin tehran da wasu wuraren kan iyakan ƙasar ba a samu wani taɓarɓarewar matakan tsaro a sassa daban-daban na iran ba kuma babban birnin ƙasar tehran an samu kwanciyar hankali da zirga-zirgar ababen hawa. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi 27 ga watan Oktoban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan Rabi'u Thani na shekara 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kusa cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan Oktoban shekara ta 1910 kasar Japan ta shelanta kasar koriya a matsayin wani bangare na kasar ta wani mataki dai ya zo ne bayan kwashe tsawon shekaru ana gwabza yaki tsakanin japan da kasashen rasha da china akan mallakar tsibirin koriya amma da ƙarshe dai japan ta yi nasara akan china da rasha inda ta mame koriya kuma ta kwaci iko da ita baki daya kuma rana irin ta yau ta shelanta koriya din a matsayin wani bangare na kasar ta al'ummar koriya sun yi ta nuna rashin amincewa da kasantuwar ƙasarsu a ƙarƙashin mulkin mallaka na japan amma dai wannan yanayi ya ci gaba har zuwa lokacin yakin duniya na biyu a lokacin da japan ta sha kashi a hannun sojojin ƙawance da kuma murkushe 'yan nazi a shekara ta 1945 daga lokacin ne kuma mulkin mallakar japan akan koriya ya kawo ƙarshe tare soviet da kuma ƙasashen yammacin turai waɗanda su ne sa kawo ƙarshen gwamnatin nazi a ƙasar jamus kuma suka karya japan sun yi tandar koriya a tsakanin su inda tare da soviet ta mamaye arewacin koriya su kuma turawan yamma suka mamaye kudancinta akan haka ne aka kafa kasashe biyu na koriya ta kudu da kuma koriya ta arewa koriya ta kudu tana bin tsarin jari hujja irin na kasashen yammacin turai yadda ita kuma koriya ta arewa take bin tsarin gurguzu irin na tarayyar soviet masu saurare ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1958 a kasar pakistan janar muhammad ayub ya jagoranci juyin mulki na farko wanda ba a zubar da jini ba wanda kuma ya uku ne shekaru goma sha ɗaya bayan samun yancin kai na kasar bayan ya karbi iko da kasar pakistan ya tilasta wa shugaban kasar na lokacin wato iskandar mirza domin ya yi murabus bayan kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasar pakistan sannan kuma firaminista a lokaci guda sai kuma a zaɓen shekara ta 1965 janar ayyub ya lashe zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar amma bayan ya share shekaru goma sha ɗaya yana mulki tattalin arzikin ƙasar pakistan ya shiga cikin mawuyacin hali da matsaloli wanda hakan ya sa mutane suka fara yi masa bore saboda haka da ya ga babu makawa alatila ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ya kuma mika shugabancin ƙasar ga sarkinsa a shekara ta 1969 masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1991 majalisar koli ta turkmenistan ta amince da 'yancin kai na jamhuriyar turkmenistan daga tarayyar soviet a baya wannan ƙasa dai tana cikin yankin iran a ƙarni na goma sha ɗaya an kafa daular suljik ta iran daga kabilan turkman na tsakiyar asiya kuma daular ta samu karfin iko amma bayan wani lokaci da mughal su kai wa daular hari ta rushe a cikin karni na goma sha tara rasha ta kutsa cikin turkmenistan kuma bayan wani lokaci na yaƙi da turkmenistan ta yi nasara a kansu a shekara ta 1881 bayan juyin juhalin tarayyar soviet a shekara ta 1917 turkmenistan ta kasance wurin da ake ta rikici tsakanin 'yan gurguzu da 'yan kishin ƙasa kuma da ƙarshe dai 'yan gurguzu sun yi nasara akan 'yan kishin ƙasa kuma aka amince da turkmenistan a matsayin ɗaya daga cikin jamhuriyoyi na tarayyar soviet a shekara ta 1924 ba rugujewar tarayyar soviet turkmenistan ta ayyana 'yancin kai a shekara ta 1991 ƙasar turkmenistan wadda take gabar tekun caspian tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 488 kuma tana iyaka da kasashen iran afghanistan uzbekistan kazakistan da kuma kyrgyzstan daga ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru 119 da suka gabata rana irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1905 norway ta kawo ƙarshen tarayyarta ta da sweden kuma ta zama mai zaman kanta norway wadda ta kasance ƙasa ce mai ƙarfi har ma ta mame wasu kasashe har zuwa karni na goma sha hudu miladiya kasar denmark ta mamaye ta a shekara ta 1380 miladiya kuma tana ƙarƙashin ikon wannan ƙasa har kimanin ƙarnoni hudu a jere duk da cewa dai tana da kwarekwaren cin gishin kai a cikin shekara ta 1814 majalisar vienna ta miƙa nobe ga sweden domin amincewa da ayyukan sweden a yakin da aka gabza da sarki napoleon na ƙasar faransa wanda ya haifar da tawaye na 'yan kasar norway a ƙarshe dai a cikin shekara ta 1905 norway ta zama ƙasa mai cikakken 'yancin kanta norway tana cikin yankunan arewacin turai kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 324 kuma tana iyaka da ƙasashen sweden finland da kuma rasha duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. A yau za mu yi dubi ne akan taron ƙungiyar BRICS da kuma koma bayan dala da tasirin haka akan tsarin jari hujja mai baiwa 'yan sahiyoniya kariya. za mu kawo muku wannan shirin daidai a cikin ɓangarori biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin na farko zai kasance. har yanzu hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kaiwa a kan al'umman Falasɗinu da labanan yana ci gaba wanda ya fara ne tun shekara ɗaya da ta gabata abin da yake faruwa ya saba wa hasashen da mafi yawancin masu sharhin siyasa a wannan yankin suke yi bisa dogaro da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta saba yaƙi ne na gajeren lokaci watakila togiya akan hakan shine kutsan da ta yi wa labanan a shekara ta 1982 da ta isa har birnin beirut kafin ta janye a shekara ta 1985 zuwa iyaka falas ino da ke ƙarƙashin mamaya. A ƙarshe kuwa aka kore ta daga wannan ƙasa a shekara ta dubu biyu. Akwai ginshiƙai da dama da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da tsarin Sahiyoniya ya jingina da su kuma su ne suke bashi ƙarfin rayuwa. Saboda mu fahimci yadda yaƙin da ake yi a yanzu yake tafiya. da akwai buƙatar fahimta wasu abubuwa masu alaƙa da wannan yaƙin. wani abu da ya kamata ambata a nan shine cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ɗaukar wannan yaƙin da take yi a matsayin faɗa da barazanar rushewarta wanda take fuskanta wannan barazanar kuwa tana da alaƙa ne da yadda 'yan sahiyoniyar suke fahimtar sauye-sauyen da suke faruwa a cikin wannan yanki da kuma a duniya baki ɗaya waɗannan sauye-sauyen ne suka sa tsarin sahiyoniyar ya fada cikin damuwa akan makomarsa ta nan gaba to wasu daga cikin ginshiƙan da wato haramtacciyar ƙasar isra'ila tsarin sahiyoniya ya dogara da su su ne guda uku masu muhimmanci na farkonsu shine an samar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne a lokacin da ƙasashen turai suke kan ganiyar mulkin mallakarsu a duniya suke kuma shimfiɗa ikonsu wanda ya ɗauki ƙarnuka uku a jere don haka 'yan mulkin mallaka suna kallon 'yan sahiyoniya a matsayin wani makami da suke amfani da shi domin ci gaba da shimfiɗa ikonsu a cikin wannan yankin na yammacin asiya wannan yanki wanda tun asalin tarihi yake da wato muhimmanci a matsayin cibiyar kasuwanci da kuma kai da komo a tsakanin ƙasashen duniya yanki ne wanda yake haɗa na'iyoyi uku asiya turai da kuma afirka fiye da shekaru dubu goma wannan yankin yake kunshe da muhimman tarihi na bil'adama a doron ƙasa wannan ƙarfin da wato 'yan mulkin mallaka suke da shi a wancan lokacin ya ba wa 'yan sahiyoniyar damar yin abin da suke yi na kafa haramtacce ƙasarsu bisa taimako na 'yan mulkin mallaka dalili na biyu kuwa shine yadda masu magana da harshen turanci anglo-saxon musamman birtaniya suka samu ƙarfin iko a duniya a tsakanin ƙarni na sha takwas a wannan lokaci da kuma zuwa lokacin yaƙin duniya na biyu ƙarfinta ya fi a fagen jiragen ruwa na yaƙi wanda ta rika ƙoƙarin ƙwace wuraren ikon daular usmaniya da farisa da kuma afghanistan zuwa india inda kuwa ana yi mata kirari da taken cewa ita ce kambun sarautar daular Birtaniya. Amurka ce ta gaji Birtaniya a wannan fagen na ƙarfin sojan ruwa, wacce ita kuma ta riƙa ƙalubalantar tarayyar Soviet a lokacin yaƙin cacar baki, take kuma ƙalubalantar China bayan gushewar yaƙin cacar baki. Abu na gaba shine ne wanda ya baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarfi tsarin jarin hujja wanda ya rika bunƙasa da kuma iyalan yahudawa da suka mame wannan tsarin 'yan sahiyoniya suna kallon wato littafin attaura a matsayin littafin tarihin yahudawa ba wai saukakken littafi daga ubangiji ba shi ma tarihin wanda yake cike da almara iyalan rose-child da kuma tsarin sahayoniya a cikin ƙarni na goma sha takwas iyalan rothschild sun zama fitattu a fagen tsarin banki su ko waɗannan iyalan sun samo asali ne daga yahudawan eskinazi daga birnin frankfurt na ƙasar jamus dukiyar wannan iyalan ta ƙara ƙaruwa a hannun maya amschel rothschild wanda shi shine jigon wannan iyalan ya rayu a tsakanin shekara ta 1744 zuwa ta 1812 ya kasance ma'aikaci a fadin mulkin yankin hessen da ke cikin birnin frankfurt mai taken a cikin imperialism the highest state of capitalism ya yi magana ne akan yadda tsarin da yake tafiyar da duniya a karni na ashirin ya koma na jari hujja tare da cewa bai ambaci rawar da yahudawa suka taka a ciki ba musamman ma dai rothschild da iyalansa abin ambato a nan shine cewa aƙidar sahuniyanci ta samu ɗaukaka a cikin ƙarni na sha tara saboda alaƙarta da iyalan rothschild waɗanda su kuma suka zama suna da alaƙa ta ƙud da ƙud da kuɗaɗe da kai da komansu a faɗin nahiyar turai su ne waɗanda suka ɗauki nauyin yaƙe-yaƙen da napoleon ya yi da hakan ya sa napoleon ya fara tunanin yahudawa suka fa su a falasɗinu tarihi yana ƙunshe da lokacin da wato shi napoleon ɗin ya kasa samun nasara a masar ya nufi falasɗinu da ya isa akka sai ya tsaya ya kururuwa cewa ya ku yahudawan duniya ku zo nan wajen ku kafa ƙasa a tunanin wato napoleon kafa ƙasar yahudawa a falasɗinu zai baiwa faransa damar yin tasiri a cikin wannan yankin faransa ta kasance ƙasar da ta rika kula da bayar da dukkanin kariya ga tsarin sahiyoniyanci har zuwa zamanin napoleon na uku wanda ta sake farfado da tunanin sake baiwa yahudawan damar kafa ƙasa a falasɗinu ya yi haka ne bayan da ya sami damar haƙa mashigar ruwan swiss a shekara ta 1859 ya so a ce daular da za a kafa ta yahudawa a falasɗinu ta zama mai kare wannan mashigar ruwan wajen faɗa da daular usmaniya ta turkiya a wancan lokacin masar ta da yanci na a zo a gani kuma tana da alaƙa mai ƙarfi da faransa daga cikin dalilan da suka sa Rose Child, yin tunanin kafa daular yahuda a falasɗinu shine tasirin da suke da shi da yunkurin protestant na kiristanci wanda suke ɗaukar littafin tsohon bible wato old testament a matsayin littafi mai kima sakamakon yadda katolika suke kallon shi yunkurin protestant dai ya kalubalanci majami'ar roman katolika ne da tasirinta tsakanin mabiya addinin kirista waɗannan iyalan sun kuma tasirantu da makarantar falsafa ta fassara rayuwa da fassara ta zahiri su rika kallon littafin old testament a matsayin littafin tarihin yahudawa bugu da ƙari ƙarni na goma sha na sha tara ya kasance na sauye-sauye da suka fito da yahudawa daga ƙuntattun unguwanni da ake kira ghetto suka shiga cikin al'ummun turai ana damawa da su maimakon rayuwar da suke yi su kaɗai a cikin ghetto sun shiga cikin al'umma sai dai a lokaci ɗaya shigar da suka yi a cikin al'umman wato turawan ya ci karo da manufofin masu jan wuya na yahudawa da suke ganin cewa su kaɗai ne ke da ikon sarrafa kuɗi da kasuwanci. To masu saurare za mu dasa aya a nan, saboda shirinmu yana da takaitattar lokaci. Kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da ci gaba daga inda muka tsaya mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum poh hausa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura kamar dama da kuke bamu mu kamar karshen mako magana da uwa da amannan arziki da damar haka muna godiya allah saka da kai da farko dai hassan barka shugaban tafiya da kai da jama'a gidan rediyon inewa kowa fatan alkhairi muna godiya eh, ina ga da sani da'u alhaska kakamburin akwai isu madatte sunusu madatte akwai ibrahim garin kasaki akwai Eh, tsoho mai albarka akwai yahaya danno azare haɗa mai kwamfuta sumayya ina gaishe ta ina gaida mamman shehu shef jegar ne wanda kiran ku hawa jeji da magaran akwai salamu mai gyaran motuna a nan rumfa hawa jeji da magaran akwai kanina musa mai shayi a nan rumfa hawa jeji da magaran akwai zane da alifetifuwa akwai shugaba zabiyar mai matala shugaban zaɓen kane na jihar da magaran eh ba zan manta da mu cica gangara idan sama wanda ke rediyo metama ina masa fatan alkhairi akwai kabiru sule wanda yake mai kayan gini ne bakin taransa da magaran akwai mustapha ran kirkiran dabbobi a nan garkin daura akwai abdulkadir wanda yake nan magarya akwai babandi mamman wanda yake bande akwai mamman alhaji sale wanda yake saudiya ba zan manta da shugaba Ahmad Dumburin Gamba ba zan manta da Alhaji Sallau dan Mato karawa akwai Alhaji dan Gamba mai atamfa wanda ke gumar mutar mai kanti da walda wanda yake nan babura da duka 'yan kungiyar zaɓi sanka na najeriya da niger da duka afirka ina wa kowa fatan alkhairi na gode biyu eh, wacce wasa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran na gaida kowa da kowa tun daga kan shi a Hassan Barka da dukkanin sauran masu tofa albarkacin bakinsu a cikin wannan gida. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi sannan ina yin marhaban lale da sake buɗe mana wannan kafa mai tarin albarka domin bayyanar da ra'ayoyinmu kamar yadda aka saba to ina isar da godiya da gaisuwa ga wannan gidan rediyo mai tarin albarka tare da jinjinawa sannan na gaishe da kowa da kowa na wannan muhalli mai magana suleiman abdullahi a garin fambeguwa ko lokal gamman a jihar kaduna najeriya na gode assalamu alaikum gidan rediyon boh yamforiyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su gadau a jihar bauchin tiyan najeriya ga dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jika mai sage toro sunusi madatai da magaram ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madatai da magaram abdullahi abdullahi suleiman ajeri muhammadu fulla mashiyo ina gaida muhammadu direba maruba mashiyo ina gaida yakubu rugun mayar sani dawo alaska tsatsunburum gaida ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal ilyasu yam ilyasu gulawa ina gaida attahir zakin soyayya bilbaram ina gaida muhammadu tela subdu ina gaida usman mai dala busheri ina gaida kabiru sule usman da magaram ina gaida mamman sani dauda cin ina gaida su unguwar tudu da magaram ina gaida dukkanin masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na boh radio ni ne dai murtala miji ne wanda nake dangoyi maradi jamhuriyar niger eh, yau da yake mana muna gaida yan uwa da amannan arziki na gaida dukkanin masu sauraron rediyo ta iraq da kowa da kowa na masa fatan alkhairi ina masa fatan barka da sahiyar juma'a ina gaida sa'idu magini sa'idu magyarin radio wanda yake batasha batasha maradi bangaren bangaren arewa wajen gidan wanka ina gaida sale na tashi wanda yake wanda yake masarata ina gaida abubuwan da yake antu ina gaida dukkanin masu sauraron gidan radio da radio mai albarka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sakin Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka bin sun da suna Rabi mai aski shugaba na kungiyar masu kira da san radio jihar da magaramin jamhuriyar Nijar ina ka sakon gaisuwa na barka ga karshen mako zuwa gare kai karan kanka mai gabatar da shirin na Malam Hassan Barka akwai Kabiru Usman Sule wanda yake a nan garin da magaramu akwai kuma Umar eh, eh, Usaini Alhaji Omar wanda yake a nan garin da magaramu akwai abokina na kai na Mamman Sani Dauda Bikiman Chief Hanza akwai yakuba mai aski baba isiniya a garin noma akwai damani isubu madattai da sunushi wanda suke a nan garin madattai akwai eh, doziman takasimo to shugaba na reshen afirka malama amatalla da malama gala hamisu mai dan kuka dukkan nasu mambobi ne su kuma kungiya masu kira su radio nan jihar ta makarama akwai uzairu abdulaziz martala mt a meka musa gaisuwa zuwa ga idrisa dan auda eh, komanda ne na yan agaji wanda yake a nan station da magar makwabci na kuma omar omar faruku shi ma na meka mai sakon gaisuwa na barka da karshen mako a mai sakon gaisuwa na barka da ƙarshen mako zuwa ga eh, Muhammadu Dan Bare Bari wanda yake a babban birnin Niyamai Sani Alaska barka da warhaka a meka min dukkanin dukkanin mambobin mu na kungiyar masu kira da su radio na jihar da magarbi na meka musu sabon gaisuwa na barka da ƙarshen mako da ƙarshe kuma a gaida mana shugaba eh, Musa masu yi Kwanse da shugaban na kungiyar hadaka kulab da fada da kuma asusasan da kuma gurfama a nan jamhuriyar Nijar jihar da magaram da kewaye da karshe mai magana Rabi Alhaji mun da kai da suna Raba mai asibiti. assalamu alaikum biyu hausa mai magana baba ya gambo daga nan garin tum ya jihar damgaran jamhuriyar nijar miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga sani da u alaska tsatsun burin akwai usman mai dala bausheri akwai yakuba mai aski badaraka akwai sanusi madatai akwai isu mai madatai akwai hamidu kalalabuwa wanda ke jihar fa na so kuma min sakon gaisuwa ta zuwa ga umar iyasu yakubu Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tilias Yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su garau a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba mu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jika mai saje Toro, ina gaida Sunusi Madattai da Magaram, ina gaida haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu maɗattai da magaram ina gaida kwamarat ibrahim lara gafta ina gaida iliyasu m iliyasu gulawa ina gaida abdullahi adamu antawa ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu sunusi garin dan duna ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida kwamarat ahmad afansi bajoga ina gaida mamman sani dauda cinwazza ina gaida tasi unguwar tudu da magaram ina gaida sani dawo alaska burum ina gaida muhammadu taylor subdu ina gaida abtahir zakin soyayya bulbaram ina gaida usman mai dala busheri ina gaida idris abdu tamsuwa ina gaida fatima sharif ya m ahmad ina gaida sumai abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida fatima sani adamawa ina gaida malama hafiza abdullahi ina gaida dukkanin masu sauraron wannan gidan rediyo na boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar julius yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita itas gadau a jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullah Sahel Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Uda Mamadu a a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Da yake yau juma'a ne za mu yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu da zumunci da 'yan uwa da amunan arziki farko ina gaida abokina Ibrahim haruna mai anguwa mazauna a ƙasan kameru e, eh, ina gaida abokina sani da'o alaska ma'aikaci a gidan radio martaba a garin tsatsunburu kuma ina gaida sanusi maɗatte da isu makeri maɗatte a jihar da magaram da usman mai maidala bausheri babaye gambo da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan da kabiru sule usman a bakin kasuwar tiransa da muhammadu dan bare-bare da isa tsoho abubakar mai albarka a nyame da abokina a eh, haɗabi mai kwamfuta mai yama da kanwansa su mai a shi a sarakuna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon musulunci radio iran mai albarka muna murna da horin ciki da allah kama wannan rana ta juma'a inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwa da amanna arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida hada mai kwamfuta miyamma ina gaida ilyas prezi ra'ayin zuci ina gaida shugaban alkasan baban liman ahar ina gaida ashatu alhaji atuwa ina gaida malam kabiru maradi ina gaida gamba albe baka faduwa sai da kuɗi ina gaida alhaji malam isaka dandalawa ina gaida alubuta ina gaida idi haruna bagobiri mai gyaran tele ina gaida tsoho bubakar tsoho mai albarka ana gaire ku ana muku fata alheri allah sa mu yi sallar juma'a lahiya gaba da yana gaida ku ina muku fata alheri kuna tare da usman mamman wanda aka da sani usman bular daga nan birnin agadar jamhuriyar nijar alaikum sashen hausa na murya musulunci na rediyon Tahiran, mai magana zakariya salifu daga nan gidan rumshi kamar yadda kuke bamu dama yau ma zan yi amfani da wanga karshen mako in gaishe da yan uwa da amana arziki a masu adamu shamu mai dawaki da ke shikal da abdulaziz alhassan mai shago a bakin tashar gidan rumshi da labodun ma mai shago a bakin tashar gidan rumshi da mutar isuhu da ke maradi da awal mai sai da man fetur da ke bakin tashar gidan rumshi sauran sun haɗa da sani alaska dawo daga nan har zuwa da'irar da tsatsun da dawo mai kwamfuta da ke mayama da iliya mai shayi garken daura nigeria sashen hausa na muryar musulunci radio ta na tashi lahiya mai magana zakariya salifu daga nan gunduma gidan rumshi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen wasu na BOH da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kevistan Najeriya memba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To da farko ina gaida Malam Hassan Barka jagoran wannan tafiya ba zan manta da Adamu iya hanza daura kwamar Ilyasu Yakubu da gawa sanu sama da magaram Isa Jika mai saje Toro zaki so dangi zomawa. Akwai Firdausu Ibrahim Na'ibawa akwai Sumaya Abubakar shi sarakuna akwai kuma Isa Abubakar tsohon mai albarka akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura akwai usman mai dala busheri akwai sani dawo alaska tsatson buron akwai kuma kwamar ibrahim lara gabta akwai ibrahim mai wankin hula a garin ya gode a jihar niger akwai kuma yusuf madatte da magaram akwai ibrahim dan fulani yayari akwai yahaya dan azari a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a najeriya memba daga murya matasan lahiyar Amurka. Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Maidala Bushari a cikin jihar da magaramu a Jamhuriyar Nijar. mun gode da dama da kuke ba mu kowane karshen mako muke bai ka sakon gashe gashen gasuwar mu zuwa ga uwa ga afirka arziki da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin hassan barka ba zaman ta da abokina sunu su maɗaɗai yakubu mai aski ba da raka ya shugaban masu kira da sauraron afirka alkasim da shi da mambobin shi da suke garin agaras da mataimakin shi abdulmumin muhammadu waziri na je tare tarayyar najeriya ba zan manta da yaya tatuwa na usaini abdullahi da ke garin jega akwai hadabu mai kwamfuta mai yamma akwai kan wasa sumayya kwamarar musbahu garin guna kwamarar ahmed bajoga kwamarar ilyas yakubu digawa kwamarar ibrahim lara gabta ba zan manta da dan fulanin warge ba ina gaida shehun rasha yakubu rugum garin kaduna ba zan manta da eh, udu mamadu jatkori muhammad lawan dan koyro ungotudu tasu ungotudu yaro binya garin malam ina gaida kuma muhammad dan bari daga nan halgarin yamin malama ramatu bayan ruwa ina gaida tsohon mai dan albarka birnin yamin iliya mai kanti garcin daura ba zan da kuma abokina sule dan minista daga nan halgarin saba yakubu mai aski ba da raka ba zan kuma daga lawali luwai daga nan halgarin matsin kai kuma akwai yana baba ilaka garin bosheri na gode suna na usman mai dala bosheri a cikin jihar damagaran a jamhuriyar nijar to marilla ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Yusuf aya ya 89 ahadi